ثم عبس وبسر sannan ya ɓata rai ya ɗaura fuskarsa yayin da bai samu abin da zai soki alkur'ani da shi ba